Hausa Media Baji. bata mutum ainihin kun gane abin da zai iya yanzu kun mutane suna wucewa guri ne idan kuka ci gaba da nuna su wani in ya gani sai ya zo ya ɓace a eh, eh, eh, ya kasa kan su ya kasa kasa ya kasa sa ji ina da wasu ɗan kuɗaɗe to ɗan kuɗaɗe kamar ya no za ka canja nawa za ku canja dubu ɗari da za ka canja dubu ɗari da za ka ya to to ba mu kuɗi ba za ka ce bai wuce naira dubu talatin ba wannan da bai wuce naira dubu talatin wannan wannan da ɗaya da wannan fa wannan fa ayyukan fara ne in za ku in ku 2022 inori da kai ba ne yanke zai kube mai idan kuke ba zai kube ku bayani kuɗi ne idan ku ya shige shi a a bala bai bala bai bala bai ba kai kai kai kai wato ina sai wato ina sai ainihin suna fade ne shi ne na sasanta su saboda bai mai sai tashin hankali a unguwa abin da yake faruwa kenan babu komai ba abun da al'amu da kawai mun to wanda yake ba abu komai mun to ne yake tambayar wani ba komai mutum zai ba komai ba abun da ba ba a da assalamu alaikum ni zan wuce da mai suke kuma na sasanta su shi sai jima to kai ma ba na ne eh, yau dai ne to kai ya zai kenan Baka na ba ku wannan kuɗin? ku daga ganin kuɗin nan ba na ku bane. Wata ka wannan mutumin kuka ci ta wannan ustas ko? Wannan mutum mai tsoron kullun yana yawo eh, yana alheri yana salati amma ku kuna cutarsa. Ko? Yau za ku cuta ki ofis. Ayyo, kawo kawo kawo. dubu dan sanda ne yanzu wannan mutumin kuka cuta dan a ina ka samu dala a ina Kar ƙara ganin ku a nan layin, ku ne mututa. Allah isa.